Tarihi ta ɗaya Sura shida Zuriyar Lawi ’Ya'yan Lawi maza su ne, Gershon, Kohat da Merari ’Ya'yan Kohat maza su ne, Amram, Izhar, Hebron da Uzziyel Yaran Amram su ne, Haruna, Musa da Miriam. ’Ya'yan Haruna maza su ne, Nadab, Abihu. Eleyazar da Itamar Eleyazar shi ne mahaifin Finehas, Finehas mahaifin Abishuwa, Abishuwa mahaifin Bukki, Bukki mahaifin Uzzi, Uzzi mahaifin Zerahiya, Zerahiya mahaifin Merahiyot, Merahiyot mahaifin Amariya, Amariya mahaifin Ahitub, Ahitub mahaifin Zadok, Zadok mahaifin Ahimawas, Ahimawas mahaifin Azariya. Azariya mahaifin Yohanan Yohanan mahaifin Azariya shi ne ya yi hidima a matsayin firist a haikalin da Solomon ya gina a Urushalima, Azariya mahaifin Amariya, Amariya mahaifin Ahitub, Ahitub mahaifin Zadok, Zadok mahaifin Shalom Shalom mahaifin Hilkiya, Hilkiya mahaifin Azariya, Azariya mahaifin Serahiya, Serahiya kuwa mahaifin Yehozadak. Yehozadak ne aka ɗauka sa'ad da Ubangiji ya tura Yahuda da Urushalima zuwa zaman bauta ta hannun Nebukadnezzar ’Ya'yan Lawi maza su ne, Gershon, Kohat da Mirari. Waɗannan su ne sunayen ’ya'yan Gershon, Libni da Shimeyi ’Ya'yan Kohat maza su ne, Amram, Izhar, Hebron da Uzziyel. ’Ya'yan Merari maza su ne, Mali da Mushi, waɗannan suke gidajen Lawiyawan da aka jera bisa ga kakanninsu na Gershon su ne, Libni, Yahat, Zimma, Yowa, Iddo, Zera da Terai, zuriyar Kohat su ne, Amminadab, Kora, Asir, Elkana. Abiyasaf, Asir, Tahat, Uriyel, Uzziya da Shawulu Zuriyar Elkana su ne, Amasai, Ahimot, Elkana, Zofai, Nahat, Eliyab, yaroham Elkana da Sama'ila ’Ya'yan Sama'ila maza su ne, Yowel ɗan fari da Abiya ɗa na biyu, zuriyar Mirari su ne, Mali. Libni, Shimeyi, Uzza, Shimeya, Haggiya da Asahiya, mawaƙan haikali Waɗannan su ne mutanen da Dauda ya sa su lura da waƙa a cikin gidan Ubangiji bayan da aka kawo akwatin alkawari ya huta a can, suka yi hidima da waƙa a gaban tabanukul, tentin sujada, sai da Salomon ya gina haikalin Ubangiji a Urushalima. suka yi ayyukansu bisa ga ƙa'idodi da aka shimfiɗa musu, ga mutanen da suka hidimar tare da ’ya'yansu maza, daga mutanen Kohat akwai Heman mawaƙi, ɗan Yowel, ɗan Sama'ila, ɗan Elkana, ɗan Yoraham, ɗan Eliyel, ɗan Towa, ɗan Zub, ɗan Elkana, ɗan Mahat, ɗan Amasai, ɗan Elkana, ɗan Yowel, ɗan Azariya, ɗan Zefaniya, ɗan Tahat, ɗan Asir, ɗan Abiyasaf, ɗan Kora, ɗan Izhar, ɗan Kohat, ɗan Lawi, ɗan Isra'ila, da kuma Asaf, uwan Heman, waɗanda suka hidima a hannun damansa, Asaf, ɗan Berekiya, ɗan Shimiya, ɗan Mika'ilu, ɗan Ba'asehiya, ɗan Malkiya, ɗan itni, ɗan Zera, ɗan Adahiya, ɗan Etan, ɗan Zimma, ɗan Shimeyi, ɗan Yahat, ɗan Gershon, ɗan Lawi, da kuma daga 'yan uwansu mutanen Merari a hannun hagunsa, Etan, ɗan Kishi, ɗan Ibdi, ɗan Maluk, ɗan Hashabiya, ɗan Amaziya, ɗan Hilkiya, ɗan Amzi, ɗan Bani. ɗan Shemar, ɗan Mali, ɗan Mushi, ɗan Merari, ɗan Lawi Aka ba ’yan'uwansu Lawiyawa dukan sauran ayyukan tabanakul gidan Allah, amma Haruna da zuriyarsa su ne waɗanda suka miƙa hadayu a kan bagaden hadaya ta ƙonawa da kuma a kan bagaden turare, haɗe da dukkan abin da ake yi a wuri mafi tsarki, suna yin kafara domin Isra'ila bisa ga dukan abin da Musa bawan Allah ya umarta, waɗannan su ne zuriyar Haruna, Eliyazar, Finehas, Abishuwa, Bukki, Uzzi, Zerahiya, Merahiyot, Amariya, Ahitub, Zadok da Ahimawas, waɗannan su ne wuraren zamansu, da aka ba su rabo su zama yankunansu, aka ba wa zuriyar Haruna. waɗanda suke daga gidan Kohat domin rabo na fari nasu ne, aka ba su Hebron a Yahuda tare da wuraren kiwon da suke kewayenta, amma filaye da ƙauyuka da suke kewayen birnin aka ba wa Kalif ɗan Yefune, saboda haka aka ba wa zuriyar Haruna Hebron, birnin mafaka, da Libna, Yatir, Eshtemowa, Helin Debir, Ashan, Yutta da Bet tare da wuraren kiwonsu, daga kabilar Benyamin kuma aka ba su Gibeyon, Geba, Alemet da Anatot tare da wuraren kiwonsu, waɗannan garuruwa waɗanda aka raba a tsakanin mutanen gidan Kohat goma sha uku ne duka, aka ba sauran zuriyar Kohat rabon garuruwa goma daga gidajen rabin kabilar Manasse Aka ba zuriyar Gershon gida gida, rabon garuruwa goma sha uku daga kabilar Isakar, Asher da Naftali, da kuma daga sashen rabin kabilar Manasse da yake a Bashan. Aka ba zuriyar Merari gida gida, rabon garuruwa goma sha biyu daga kabilar Ruben, Gad da Zabalun. Saboda haka Isra'ilawa suka ba Lawiyawa waɗannan garuruwa da wuraren kiwonsu, daga kabilar Yahuda, Simeyon da Benyamin suka ba su rabon sunayen garuruwa da aka ambata, aka ba waɗansu na mutanen gidan Kohat yankin garuruwansu da kabilar Efraim, a ƙasar tudun Efraim, aka ba su Shekem birnin mafaka da Gezer, Yokmeyam, Bet Ayalon da Gat tare da wuraren kiwonsu, daga rabin kabilar Manasse kuwa Isra'ilawa suka ba da Aner da Bileyam tare da wuraren kiwonsu ga sauran gidajen mutanen Kohat, mutanen Geshan suka sami waɗannan daga gidan rabin kabilar Manasse, sun sami Golan a Bashan da kuma Ashtarot tare da wuraren kiwonsu, daga kabilar Isakar suka sami Kadesh da Berat Ramot da Anem tare da wuraren kiwonsu, daga kabilar Ashir suka sami Mashal, Abdon, Hukok da Rehob tare da wuraren kiwonsu, daga kabilar Naftali kuwa suka sami Kedash, a Galili, ramon da Kiryatayim tare da wuraren kiwonsu, mutanen Merari, sauran Lawiyawan, suka sami waɗannan daga kabilar Zabalun suka sami Yokneyam. Karta, rimon da Tabor tare da wuraren kiwonsu, daga kabilar Ruben a hayin Urdun a gabashin yariko suka sami bazer a hamada, Yahza, kedamot da Mefa'at tare da wuraren kiwonsu, daga kabilar Gad kuwa suka sami Ramot a Gilead, Mahanayim, Heshbon da yazar tare da wuraren kiwonsu.